Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau talata takwas ga watan Maris a shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. rasha da ukraine sun cimma matsayin tsagaita wuta domin a ba fararen hula da masu fice yayin da shugaban 'yan adawa a rasha alex navalny ke kara kira da a fita a yi zanga-zangar nuna adawa da yakin da ƙasarsa ke yi A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa madugun masu kare kabilar yarbawa Sunday Igoho da aka sako daga gidan yara a jamhuriyar Benin a wannan makon ba zai komo Najeriya ba tukun. To ko me masana harkokin shari'a za su ce game da batun? gwamnatin najeriya za ta fuskanci gwamnatin kotona ta nuna bukatar tana abba a damka mata sonde idan aka bi wannan mataki idan aka duba za su ginda masu sharɗoɗin da ya kamata su bi barista yakubu bawa kenan muna tafa da ƙarin bayani bayan haka za ku ji cewa 'yan bindiga sun kashe jami'an tsaron sa kai da dama a wata arangama da ta faru a farkon makon nan a jihar kebbi Muna kuma tafa da ra'ayoyin al'ummar jihar Neja game da naɗin gwamnan jihar Alhaji Abubakar Sani Bello a matsayin sabon shugaban riko na jam'iyyar APC ta Najeriya. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Talata, yau ma muna nan tafa da shirin noma tushen arziki, wanda Muhammad Baballa Hafiz ya shirya zai kuma gabatar. Amma da farko za mu fara da labaran duniya. Mataimakin Firayim Ministan Ukraine Irene Bereshuk ta faɗa a yau talata cewa an cimma wata matsayin tsagaita wuta ta wucin gadi da rasha wacce za ta ba fararen hula damar ficewa daga birnin sumi da ke gabashin ukraine ma'aikatar tsaron rasha ta ce za a kuma ba da kofar da za ta ba da dama fararen hula su fice daga kiev chernihiv kharkiv da kuma mariupol Mataimakiyar ministan kenan take cewa a yau an ba da wata kofa a birnin Sumi wacce za a gudanar da ayyukan jin ƙai. an cimma wannan matsaya ce da amincewar ma'aikatar tsaron rasha a baya an yi yunkurin samar da irin wannan dama wacce za ta ba fararen hula kofar ficewa daga waɗannan yankuna da rasha take ta lugudan wuta amma lamarin ya ci tura a ranar litinin jami'an ukraine suka ki amincewa da wani tsari da rasha take so ta aiwatar wanda zai ba 'yan ƙasar ta ukraine damar tsallakawa zuwa rasha ko belarus dakarun rasha sun kwashe daren jiya suna ta aman wuta akan biranen da ke gabashi da kudancin ukraine kazalika sun yi ta kai hare-hare da suka yi ta fadawa kan wasu unguwanni da ke wajen kif babban birnin kasar ma'aikatar tsaron birtaniya ta ce dakarun ukraine sun yi nasarar dakile kutsawar takwarorinsu na rasha da suka doshi kif shugaban 'yan adawa a rasha alexei navalny ya sake yin yekuwa kan a fita a yi zanga-zanga kan mamayar da ƙasarsa ta yi wa ukraine ba tare da an takale ta ba yana mai cewa rawar da 'yan ƙasar ta rasha za su taka wajen nuna adawa da yakin zai shiga kudin tarihin wannan karni na 21. Navalny wanda ke yawan sukan lamirin hukumomin Kremlin na tsare ne a gidan kaso bayan yanke masa hukuncin ɗaurin shekara biyu da rabi. Hukuncin da magoya bayansa da masana shari'a a yammacin duniya suka ayyana a matsayin na bita da kullun siyasa. A yau talata Navalny ya yi wannan kira a shafinsa na Twitter. inda ya ce yawan masu adawa da yakin na karuwa a ƙasar ta rasha yana mai gargaɗi ga hukumomi da kada su kuskura su ɗauki wani mataki da zai dakile yunkurinsu a makon da ya gabata navalny ya yi kira da a fara yin zanga-zanga a kullum a sassan biranen ƙasar ta rasha akalla mutum dubu sha uku da ɗari biyar 'yan sanda suka tsare a ƙasar saboda sun yi zanga-zangar adawa da yakin kamar yadda ovd info ta ce wata ƙungiya da ke sa ido kan kamun da jami'an tsaro suke a faɗin ƙasar a halin da ake ciki kuma ƙasar ukraine ta saka wa rasha sabbin takunkumai saboda wannan mamaya lamarin da ya hada hadda wasu rukunin mutane da ke yi wa rashar yakin farfaganda ta hanyar yada labaran kanzon kurege minista harkokin wajen australia marie spain ta faɗa cikin wata sanarwa a yau talata cewa takunkuma sun hada da wasu mutane goma waɗanda aka samu hannunsu a rura wutan mamayar da rasha ta yi wa ukraine ministar ta ce ayyukan farfagandan da suke yi sun hada da yada labaran bogi kan kawar da aƙidan nazi a ukraine da yada labaran cewa ana yi wa 'yan rasha kisan kare dangi a gabashin ukraine tare da nuna cewa donetsk da luhansk yankuna ne masu cin gashin kansu kazalika pen ta kuma ayyana wasu sabbin takunkumai da suka shafi hada-hadar kudade a fannin sojin ƙasar ta rasha waɗanda za su hana kamfanoni shigarwa da dakarun ƙasar kayayyaki daga australia Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla kafin ku ji karashen labaran duniyar zamu leƙa bangaren rahotanninmu. Tun dai bayan da mahukunta a jamhuriyar Benin suka sako madugun masu kare kabilar Yarbawa a Najeriya Sunday ugboho bai iya dawowa Najeriya ba inda ake neman sa ruwa a jallo bisa zargin ta'addanci. Masu fashin baki da masana harkokin shari'a sun yi karin haske akan wannan batu. Ga wakilin muryar Amurka Hassan Mai na kaina da karin bayani. Shi dai madugun kare muradun Yarbawan Chief Sunday Adeyemi da aka fi sani da Sunday Igboho wanda ya share kwanaki 231 a gidan kaso a birnin Kwatano. Bayan jami'an tsaron jamhuriyar Benin sun cafke shi ranar 19 ga watan Yulin shekarar bara. Haka kwatsam aka samu labarin ba da shi beli daga gidan kurkuku. Sonda Egoho wanda mahukuntan na Benin suka hananta shi ga wasu shugabannin al'ummar Yarbawa wato Wale Adeneron da kuma Banji Akintoye. An samu sharuɗin ba zai bar ƙasar ta Benin ba. na tuntuɓi ofishin mataimakin shugaban Najeriya da kuma jami'ai a ma'aikatar shari'ar Najeriya. Ko suna da masaniya dangane da sakin shi Sunday Ogohon? Duka ɓangarorin biyu ba su ce da ni komai ba. amma ga irin tunanin malam nasiru din mai fashi kan al'amuran yau da kullum sakin shi sanda igboho da kotu ta yi a jamhuriyar benin ta yi ne saboda lauyoyinsa sun nuna cewa ba da lafiya ba zai fita daga kasar ba eh gwamnatin najeriya ko shakka babu tana da hannu wajen abubuwan da suke faruwa domin da aka kama shi laifuffuka biyu ne ake zarginsa da su da ake jin yana da su laifi na ɗaya dai shine wanda ya wa ita kasar jamhuriyar benin inda ya karya musu sharuɗan shige da fice laifi laifi na biyu kuma shine zargin da najeriya ta turo cewa ya mata ta'addanci da sauran abubuwa a cikin ƙasarta kwararre kan alaƙar ƙasa da ƙasa dr faruk bibi faruk na jami'ar abuja na ganin ba lalle ba ne da hannun najeriya wurin sako sunday egohon ko da ba gwamnati ba ce ta matsa musu wasu masu fada a ji a tsakanin su tun da yan benin republic da yawancin masu mukamansu suna su ma yarbawa ne za a iya zaton cewa wannan kusancin ya sa an yi masa alfarma amma ina ganin a rike shi wata takwas da aka yi a kan laifin takardun tafiya na kwange benin republic ta nuna cewa ba ta wasa da dokokinta tuni dai dama gwamnatin najeriya take neman son da ogohon ruwa a jallo bayan da jami'an dss suka yi wani sama mai a gidansa tun da yanzu an sako shi amma bisa sharaɗin ba zai bar ƙasar ba. In Najeriya na son tuso zuwa gida don yi fuskanci shari'a yanzu menene abin yi. Barista Yakubu Sarebawa Bawa masanin tsarin mulki ne. Idan Najeriya tana buƙatar Sunday Igbo dawo, gwamnatin Najeriya za ta fuskanci gwamnatin Kotono ta nuna buƙatar tana abba a damƙa mata Sunday. Idan aka bi wannan mataki, idan aka duba za su ginda masu sharɗoɗin da ya kamata su bi daga nan a ƙarshe duka na tabbatar maka yau idan ministan shari'a attorney general na Najeriya suna so a yi hakan ba zai zama da damuwa ba. Hassan mai na kai muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan mai na kaina har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar. hukumar kula da kudaden shigar da ake samu a man fetur da iskar gas da kuma ma'adinai a Najeriya ta kaddamar da wani rahoto akan bincikenta na shekarar 2020 rahoton da ya gano cewa kamfanonin mai da iskar gas guda 51 ne ke bin gwamnatin tarayya bashin sama da dala biliyan uku a shekarar batun da ya dasa ya tambayan kan ko an karkata kudaden ne daga abuja ga rahoton da shamsiya hamza ibrahim ta aiko mana Rahoton hukumar ta neti na shekarar 2020 ya bayyana cewa Najeriya ta samu dala biliyan 20.43 daga bangaren man fetur da iskan gas a shekarar adadin da ya nuna an samu raguwar kashe 40 idan aka kwatanta da dala biliyan 34.22 da aka samu a fannin a shekarar 2019. Malam Sa'ad Balarabe shine mataimakin darakta a hukumar. Rahoton mu ya binciko yanayin yawan man da aka haƙo a ƙasa kuma da nawa ne kuɗin da ya shiga a jihun gwamnati amma abin da muka fi ganuwa muka hakikance muka kira gwamnati da ta mai da ta akai shine maganan abin da ake ce ma subsidy tallafi da gwamnati take sawa akan fetur da take baya kasa muna iya cewa tana asaran kuɗi da yawa wurin ba da tallafin nan kuma man nan ba yana isa ne ya je kuma ga hannayen kasa ba akwai kamfanonin mai da gwamnati ta kafa gaman guda hudu kaduna port harcourt da wari wanda su ne nauyin su tace man nan domin amfanin kasa so amma allah ya kawo mu yau a rahoton mu ta tabbatar cewa a shekara ta 2020 babu gangan mai koda kwara ɗaya da waɗannan kamfanoni suka iya tacewa domin amfanar da samar da fetur ga sufuri a cikin kasar Najeriya. An kuma gwamnati ta yi asarar kuɗi sama da biliyan 100 na dala wurin ba da wannan tallafi. Rahoton ya kuma ƙara da cewa yawan kamfanonin da suka kasa biyan bashin ya ragu daga 77 waɗanda hukumar ta rawaito a shekarar 2019 zuwa 51 a shekarar shekarar 2020 kamfanin kula da albarkatun man fetur na najeriya nnpc da ke da kyakkyawan halaka da hukumar taneti ta bakin babban jami'in kula da harkokin kudade na kamfanin malam umar ajiya ya bayyana cewa a bangaren su sun himmantu wajen samar da bayanai ga al'umma kasar to mu muna cikin wayannan kamfanonuka da ke kawo kudaden gwamnati kuma muna ba da su kan yin ayyukan da gwamnati ce a yi sannan kuma saura ana sawa cikin asusun gwamnatin da kowane wata ake raba ma gwamnati ta tarayya da jihohi da kananan hukumomi muna cikin board din wannan organization din saboda haka mun riga mun bincika wa'annan abubuwa lokacin da aka wannan report shekara 2020 haka ne maganan take amma dai abin da biyo baya cikin shekaran da ta wuce 2021 yawancin wayannan kudaden an an ba gwamnati. Awal Musarraf Sunjani da ke zama shugaban kungiyar da ke yaƙi da cin hanci da rashawa ta Transparency International reshen Najeriya ya yi kare da cewa. In har ana son a san gaskiyar al'amarin da ke faruwa dole ne wannan rahoto gwamnati ta amfani da shi ta ɗauka kuma ta ci gaba da taimakawa wajen tabbatar da kan cewa wannan hukuma ta Naiti ta ci gaba da aikin da take shine babban mafarin yadda za a san da yake faruwa a cikin al'amarin man fetur a Najeriya da sauran ma'adanai idan ba a a bi wannan rahoto ba diddigi to za a ci gaba da samun waɗanda ba su da kishin ƙasa su sace kuɗin ƙasa su rashin gaskiya su ki da kuma haraji saboda haka wannan rahoto yana da muhimmanci kuma zai ba mu damar da za mu tsaya mai nazari irin kan darussuka na da ake asarar kuɗaɗen shiga a ƙasar nan. Wannan dai shine karo na goma sha uku da hukumar neti tare da haɗin gwiwar hukumar eti ke fitar da irin wannan rahoto kuma ya zuwa yanzu rahoton ya binciko biyan kuɗaɗen haraji daga hukumomi guda tamanin da uku waɗanda suka hada da kamfanonin mai da iskar gas guda 69 da hukumomin gwamnati guda 13 da kuma kamfanin iskar gas na Najeriya wato NLNG a takaice. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Madalla kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. A Najeriya har yanzu ana ci gaba da samun hasarar rayuka masu tarin yawa sanadiyar ayyukan ta'addanci. A farkon wannan makon 'yan bindiga sun kashe jami'an tsaron sa kai da yawa a jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin kasar a wata gama da ta faru. Wakilin muryar Amurka Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoton. 'Yan Najeriya musamman na arewacin kasar na ci gaba da fuskantar tashin hankali sanadiyar kisan gilla da 'yan bindiga ke yi wa jama'a duk da kokarin da mahukunta ke yi na shawo kan matsalolin na rashin tsaro a jihar kebbi da ke arewa maso yammacin najeriya jama'a na ci gaba da jimami akan kisan gilla da 'yan bindiga suka yi wa jami'an tsaro na sa kai waɗanda ke taimakawa wajen samar da tsaro ga yankunan su lamarin ya faru ne sanadiyar arangama da suka yi da 'yan bindiga waɗanda ake sa ran sun gudano ne daga jihar neja inda ake fatattakar su inda suka yi wa 'yan sa kai da ke shirin tarban su a jihar kebbi kwanton bauna na zanta da wani mazaunin garin dirin daji wanda baya da nisa da dazukan da aka yi gumurzon alhaji bashar radde dama karamar hukumar mulki na sakaba ya zama kama labi hanya ne nasu idan za su shiga jihar naija nan ne hanyarsu to sai aka samu labari sai yan sa kai na kasar zuru waɗanda yake yawancin zuwa mutanen kasar zuru ne sai suka yi ta shiga suna ƙoƙari su kai ɗauki saboda an ce an gaba rayin da yawa ashe su informant sun ga 'yan sa kai na yawan shiga to sai suka ba barayin labarin to sai su barayin sai suka samu wurare suka ɓaɓɓoye wadda majiya mai tushi ta ce ma a saman itace suka zauna suna jiran waɗannan unknown to them gaskiya sai suka yi ta harbin su to majiya mai tushi gaskiya ta gaya mana cewa tsakanin da allah an wuce da gawa ya yi hamsin ko ni a kohar gidana dai eh, na ga dai a bisa mashin an yi tutuwa da wasu gawawwaki. rundunar 'yan sandan najeriya ta bakin kakakinta a jihar kebbi sufartunan na 'yan sanda na fiwa abubakar ta tabbatar da an yi arangama tsakanin barayin da 'yan sa kai. saboda ka san ana wani atisai a jihar niger so kusan kamar daga can su wannan 'yan bandit din wannan operation da ake shine ya koro su wuta ta musu yawa so 'yan sa kai suka ji labarin cewa su wannan mutane suna wucewa don ba su da sansani a cikin cikin jihar Kebbi. Maybe za su je jihar ko Zamfara ne ko Sokoto to su tuntuɓe jami'an mu a haɗa kai a shirya a gaya za a tunkare su sai suka yi taho mu gama da su da kashin kansu ba tare da sun san da hukumin tsaro ba. To kamar da zuwa yanzu kun samu adadin kila casualty ko kuma wani yanayi ake ciki? Eh to yanzu batun gawaki gaskiya ba za mu ci ga adadi ba don muna haɗawa ne. Eh, amma da shi tuni mai girma kuma 'yan sanda na jihar kebbi cp musa baba mm. ya si daga ya umarci jami'an masu kwantu da tarzoma wanda dama akwai su a wannan yanki mm. su ya su je wurin don su kai dauki jama'ar yankin da yana ganin ya kamata a rika samun kawance tsakanin jami'an tsaro na hukuma da na sa kai domin kaucewa samun irin wannan matsalar a nan gaba. su waɗanda sa-kai tunda suna sacrificing eh, lokacin su suna sacrificing rayuwarsu ya kamata a ce akwai synergy tsakanin su sojoji da yan kai saboda an nuna mana cewa sojojin ma ba su tafi ba yan kai ne suka tafi ita kuwa rundunar yan sandan ta ce dama tana aiki tare da yan kai ile dai kawai tsotsai ne ya rutsa da su a wannan karon. Muna aiki tare gaskiya sai dai kusan a ce wannan karon an dan samu koyi jama'ar yankin kudancin jihar kebbi na daga cikin jama'ar yankunan arewacin najeriya da matsalar rashin tsaro ke hana su bacci da idanu biyu rufe kuma sun jima suna kokawa akan matsalolin waɗanda ko sun yi sauki sai abin ya dawo daga baya kuma mahukunta na cewa suna kokari na shawo kan matsalar muhammad nasir muryar amurka daga kebbi a najeriya A gaida Muhammad Nasir, yanzu kuma za mu leƙa jihar Neja a Najeriya, a yayin da gwamnan jihar Alhaji Abubakar Sani Bello ya zama sabon shugaban riko na jam'iyyar APC ta ƙasa. Ra'ayoyin al'ummar jihar sun rabu gida biyu, wasu na nuna farin ciki, wasu kuma na nuna rashin jin daɗin su, saboda a cewar su hakan zai kawo cikas ga wasu masu neman shugabancin jam'iyyar ta APC daga jihar. Ga rahoton da Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana. a yayin da gwamnan jihar Nijar Najeriya Alhaji Abubakar Sani Bello ya zama sabon shugaban riko na jam'iyyar APC a Najeriya. Ra'ayoyin al'ummar Jihar Sa ta Nijar ya rabu gida biyu da masu nuna farin ciki da kuma masu nuna rashin jin daɗi saboda a ganin su zai kawo cikas ga wasu masu takarar neman ganin sun dare kujerar shugabancin apc ta ƙasa a babban taron apc da za a gudanar nan gaba a jihar niger dai akwai mutane guda biyu da suka fito fili suka nuna sha'awarsu na neman shugabancin jam'iyyar ta apc a matakin ƙasa da suka hada da ɗan majalisar dattawan najeriya sanata sani musa 313 da kuma wani matashin dan ɗan siyasa Alhaji Sa'idu Etsu Ga dai abin da wasu daga cikin 'yan jihar Niger ke cewa akan sabon matsayin gwamna Abubakar Sani Bello. Sunana dai Honorable Aliyu Bala Adamu Kuta. Ni na yi farin ciki da wannan abin wannan matsayi da mai girma Abubakar Sadi Sani Bello ya samu saboda ci gaba ne a jihar Niger musamman mutum ne mai kishin faci jam'iyya. Sunana Ahmad Garba ni dan jihar Niger ne gaskiya ba mu yi murna da wannan abin da ya faru ba. Bukatar mu shine alamu kala-kala ya nuna cewa mai girma gwamna bai tare da sani mu muna faɗi ne saboda ya ji ya gyara kafin lokaci ya ƙure wato Muhammad Sani 313 wanda muna da yaƙinin cewa in har Allah ya sa aka je yana da support wanda ko consensus za a je mu mun san insha Allah zai samu eh, majority a baya dai bayanai sun nuna cewa shugaba Muhammadu Buhari ya nuna sha'awarsa akan wanda yake so ya zama sabon shugaban APC To ko gwamna Abubakar Sani Bello zai bi ra'ayin shugaba Muhammadu Buhari? Alhaji Umma Kolo shine mataimaki na musamman ga gwamna Abubakar Sani Bello akan harkokin siyasa. Eh ai ka ba inda za a ce eh, mai girma shugaban kasa ya nuna ce ga abin sha'awan da yake so ko kuma ga abin da yake so wani ce ba zai nuna masa amincewa ba. Amma yanzu da wannan sabon shugabancin in Allah ya zaga komai na jami'ar APC a Najeriya zai daidai. Shugaban jam'iyyar ta APC a jihar Niger zakari halliruji kan toro ya ce ya yi imanin cewa gwamna abubakar sani bello zai iya warware duk wasu matsaloli da suka dabaibai jam'iyyar ta apc kafin zuwan babban taron nata ai allah bai dora mutum kayan da bai ya doka wanda duka ga allah ya ba miliki ko shugabanci to insha allahu allah zai iya masa ya nuna masa hanyar da zai warware dukkan abin da ake bukatar shi bayanai dai na nuna cewa akwai sauran rina a kaba ga lamarin shugabancin apc APC a Najeriya. Domin kuwa wasu kafofin yada labarai na Najeriya sun ruwaito cewa akwai wasu gaggan 'ya'yan jam'iyyar ta APC a Najeriya da ba su yi mubaya ga shugabancin gwamna Abubakar Sani Bello ba. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma Jama'a salamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, muna tattaunawa da Ibrahim Musa, memba a hukumar samar da iri ta ƙasa a Najeriya, kan irin rawar da hukumar take takawa wajen samar da ingantaccen iri ga manoma, yayin da wasu rahotanni ke nuna cewa ƙasar na fuskantar barazanar yunwa. A cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon, wakilin Nasiru Adamu Hikaya ya fara da tambayarsa kamar haka. Ibrahim Musa wasu fa za su ce kai tun kafin ku fara waɗannan eh, harkoki na kirkire-kirkiren ku suna noma kada ku kawo musu wani abu wanda ba su sani ba fa. Kwanan nan na ji a rediyo wani yaro ya kiri wata na'ura mai bayan ruwa irin noman rani ta ainihin abin da ya shafi hasken rana. Kuma yaron nan a Jos yake kuma dan arewa ne dan Najeriya ne kuma yaron kwata-kwata ko shekara 23 bai kai ba. a takaice an kai wannan fasahar tasa ingila ya ci gasa yanzu ma zai kai wannan fasaha ta majalisar ɗinkin duniya in ko muna da irin waɗannan yaran muna tare da su suna da irin wannan fasahar to ina ganin idan ainihin gwamnatin tarayya da kuma wannan ma'aikatar tamu ta kufa ka'in da na'in tana so ta aiwatar da wannan abun ba zai mana wahala ba wato ibrahim baka fahimci watakila tambayar da ne ba tambaya ta na nuna wasu za su ce ai misali kai ma tun kakanninka ake noma a garin sule karkar ana noma a wajen in ma irin ingantacce ne in ba dai ba ingantacce ba ne dai kana gani ana noma da haka kada ku kawo musu wasu abubuwa waɗanda ba su sani ba a'a duk wanda yake tsakanin kano da jigawa ya san white argumal wata farar dawa lokacin da allah addabe mu da fari aka samu wannan dawar a cikin kwana 30 arba'in take yi duk wanda yake yankin kano jigawa gombe ya san wake ainihin dan wuri wannan wake dan wuri ai waken turawa ne kowa ya san wanda yake kano jigawa ya san shinkafa jamila wannan shinkafa jamila ba ta gargajiya ba ce ba ainihin duka dai kuma kowa ya san cewa masara irin masarar da ake kira hybrid wanda ake sayarwa musamman a zaria wanda ainihin dakin eh, bincike na harkar gona na zaria yi kuma ana sayarwa a arewa ana shuka ta kuma kowa ya sani saboda haka wannan ne wahala ba dama ana yi bunƙasa shi ake so a yi saboda yanzu yawan ya ƙaru ainihin kuma gonakin sun yi kaɗan so muna buƙatar mu samu ingantaccen iri da yawa a kasuwa a ɗan ƙaramin guri ka yi shuka ka samu tsaba da yawa ba sai ka nema noma gandun daji ba ka sha wahala ramu musamman a cikin wannan tattaunawa ka ce a gargajiyance ma na iya samun ingantaccen iri me za ka ce kan ƙarin bayani za ka yi eh, ƙarin karin bayanin da zan yi a akan ainihin a gargajiyance yanzu idan ka je ka inda ake sai da tsirran fulawa za ka sayi mangoro na gidan gona kuma ba a gidan gona aka yi shi ba shi wanda ya karanta wannan ilimin tsirran shine zai yanki wancan yanki wancan ya hada ya sa ma har za ga ya sa kamar ta ya daure wanda bature yake kira cross breeding so wannan shine ainihin bambancin ainihin irin gargajiya da na ainihin bature ilimi ne fasaha ne shi ma baturen fasaha yake amfani da ita da hikimomi da allah ya masa kuma yanzu allah ya taimake mu muna da yaran mu sun yi karatu sun fahimci irin wannan sun fahimci irin wannan kimiyya da fasaha din suna yi a jami'o'i suna yi a kwalejojin aikin gona wannan abu idan aka ɗauki yaran nan aka je da su a gonakinmu na gargajiyan a nan za a shuka abin a yi abin kowa yana gani so abin da ya sa na ce a yi shi a gargajiyanci ko nake ba da shawara haka duk wanda ya ga an yi abu a garinsa a gidansa ba zai kyamace shi ba misali zan baka akwai wani makwabci na manomi na kawo masa irin kubewa da na kankana da riɗi na ce shuka wannan ya fi nasa yaki sai da na shuka nawa ya yi kyau shi ya fara zuwa guri na bane ya ce yana son wannan irin nawa ya fi nasa so idan mutum ya ga abu wasu ma in ka ba su ba za su shuka ba za su ci wani abu ne na tura ba san me za su shuka ba amma idan an yi a ainihin wurinsu a cikin al'ummarsu zai zama da sauki su ɗauka sai amfani da shi wannan ya nuna da ya ƙarshe malam ibrahim musa su manoma na yankunan karkara ake so a jawo hankalinsu kananan manoma kenan tun da na san manyan manoma kan dama suna da kuɗi da suke sayan na'urori daga kasashen waje su zo su yi noman su amma waɗanda aka suka yawa su ne 'yan kananan manoma da suke ƙauyuka waɗanda watakila bai fi su noma abin da za su ci da 'yan buhu biyu na wake da za su sayar su samu na cefani a shekara ba. Wannan shi ne a mu talakawa da suka zaɓi wannan gwamnatin su muke so mu saka musu saboda an riga an musu alkawari a yakin neman zaɓe za a bunƙasa harkar noman nan bunƙasa harkar noman noman nan tana da yawa mu dai a bangaren mu na samar da ingantaccen iri da wannan ma'aikatar da take sa ido akan ingantaccen iri ya kokarin da muke yi kenan mu tabbatar da an samu ingantaccen iri ya kai ga ainihin hannun talaka domin ainihin ah, alkawarin ya kasance an cika shi kuma an ci nasara akan ainihin bunƙasa wannan tattalin arzikin ƙasan ta bangaren noma kuma ah, ina amfani da wannan dama tare gwamnatin tarayya suka yi alkawari da gwamnoni da 'yan majalisun tarayya da shugabannin ƙananan hukumomi su shigo cikin wannan harkar su ba da nasu gudunmowa domin ainihin su ne ke tare da waɗannan talaka musamman ƙananan hukumomi kuma kowace ƙaramar hukuma tana da ainihin ma'aikatar aikin gona har supervisory kansila suke da shi wanda ya shafi aikin gona saboda haka yana da kyau su shigo cikin wannan al'amari a haɗa hannu da ƙarfe domin ainihin eh, jadawalin ya sauka har zuwa ƙasa. Masu sauraro a nan zamu mu sai a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin bakon namu Ibrahim Musa da kuma wakilin ma Abuja Nasira da Mail Hikaya sai kuma Jule Leathers Gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. a gaida Muhammad Baballa Hafiz yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke turo mana ta hanyar imel. saƙonmu na farko na haɗin gwiwa ne daga Salisu Isa Fana, ƙaramar hukumar Kamba, jihar Kebbin, Najeriya, da Malam Ango, malamin makaranta Yawuri, da na Nafa'atun Salihu Isa Fana. suka ce assalamu alaikum voa hausa don allah muna kira ga mai girma gwamnan jihar mu ta kebbi alhaji atiku bagudu da ya gaggauta biyan yan gratuti kudadensu na yin ritaya ganin cewa suna cikin bukatar kudaden suna barin aiki domin wallahi jeji ya kama da wuta babu gaba babu dama kuma ga larurori sun yi masu katutu da fatar kiranmu ya kai ga mai girma gwamna sai sakon alhaji sile na yashi bajoga da alhaji haruna tarmasuwa suka ce al'ummanmu da wannan rikici na kasashen rasha da ukraine ya ritsa da su to madalla yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya mataimakiyar prime ministan ukraine irene bereshuk ta faɗa a yau talata cewa an cimma wata matsayin tsagaita wuta ta wucin gadi da rasha wacce za ta ba fararen hula damar ficewa daga birnin sumi da ke gabashin ukraine ma'aikatar tsaron rasha ta ce za a kuma ba da kofar da za ta ba da dama fararen hula su fice daga kiev chernihiv kharkiv da kuma mariupol shugaban 'yan adawa a rasha alexei navalny ya sake yin yekuwa kan a fita a yi zanga-zanga kan mamed da ƙasarsa ta yi wa ukraine ba tare da an takale ta ba yana mai cewa rawar da 'yan ƙasar ta rasha za su taka wajen nuna adawa da yakin zai shiga kundin tarihin wannan karni na 21 navalny wanda ke yawan sukan lamirin hukumomin kremlin na tsar masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin a madadin mahmud lalo da ya taya na gabatar da shirin da daniel brown wanda ya hada shirin ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.